ba sa goyon bayan tsarin gwamnati na sakin tubabbun mayakan ƙungiyar Boko Haram zuwa cikin jama'a. Wata mata da 'yan Boko Haram suka kashe mijinta a kan idonta ta yi ƙorafin cewa rashin adalci ne ya sa gwamnati sakin 'yan ta'addan da suka kashe mijinta a yayin da har yanzu zafin kisansa ke sukar zuciyanta. Matar ta bayyana cewa har yanzu ‘ya'yanta hudu ba sa iya zuwa makaranta saboda ba mai ɗaukan nauyinsu, kuma gwamnati ba ta ba su wani tallafi ba, amma ta saki 'yan ta'adda da suka saka rayuwarsu cikin kunci. Lauyan ya yi kira ga gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari da ta saurari jama'a ta sake duba shirinta na sakin tubabbun mayakan Boko Haram. Hedkwatar rundunar tsaro ta ƙasa ta ce tubabbun mayakan ƙungiyar Boko Haram sun yi rantsuwan cewa za su zama masu biyayya ga gwamnatin tarayyar Najeriya kafin nan aka sake su. Ta bayyana cewa ta ɗauki tsawon mako guda tana rantsar da tubabbun mayakan bayan kammala ba su horo da saisaita tunaninsu da kuma gyara halayensu. Janar John Inance, shugaban sashin yada labarai na atisayin rundunar soji. ya sanar da hakan a ranar Alhamis a Abuja, yayin da yake jawabi a kan atisayen runduna ta hudu a tsakanin tara ga watan Yuli zuwa sha shida ga wata. John Inance ya bayyana cewa an ba wa tubabbun mayakan ƙungiyar Boko Haram horo daban-daban a ƙarƙashin atisayen Safe Corridor. Haka zalika ya ce, sun barranta kansu da zama membobin ƙungiyar Boko Haram.